radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na Afirka a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare bayan sa muna tafi da shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci za mu karkar da shirin nan na duniyar mu a yau wanda ne jiran abin da za a saurare da Allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 25 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan agustan shekara ta 1867 michel faraday wani fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar ingila ya rasu an haife shi a birnin london na kasar birtaniya a shekara ta 1791 duk da cewa dai ba shi da ilimi mai zurfi amma gwaje-gwaje wanda yake gudanarwa sun ba shi damar gano al'amura da dama musamman muhimmanci a ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai da farko dai ya gano wasu dokoki na electromagnetism ya kirkiro wani inji tare da yin amfani da lantarki da kuma maganadisu a gefen kimiyyar sanadarai kuma ya gano iskar benzin. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta yau sojojin kawance a yakin duniya na biyu suka mamaye ƙasar iran kafin haka da sojin nazi na ƙasar jamus suna samun nasara a cikin sauri a yakin da suke yi da sojin tarayyar soviet idan kuma sun sami nasara da kowa manufofin ƙasashen ingila da faransa da kuma amurka a yankin gabas ta tsakiya za su rushe domin yankin zai fada a hannun sojin nazi daga nan ne suka yanke shawarar mame kasar iran domin isar da makamai da kuma abinci zuwa ga tarayyar soviet ta hanyar kasar iran da haka kuma sojin tarayyar soviet suka shiga cikin iran daga arewa da kuma gabacin kasar a yadda turawan ingila da faransa suka shiga iran ta kudancin kasar a cikin kwanaki ashirin dai sun mame birnin tehran a nan ne kuma suka tuɓe sarki da zahan sannan kuma suka naɗa ɗansa muhammad riza akan sarautar ƙasar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 zuwa goma sha biyu da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Shugaban 'yan sandan Japan ya yi murabus bisa abin da ya kira da sakacin da ya kai ga kisan tsohon firaministan ƙasar Shinzo Abe. Ƙasashen Iran da kuma Tanzania sun sha alwashin hanzarta faɗaɗa hulɗar da ke a tsakaninsu ta fannoni daban-daban. shugaba macron na faransa ya fara wata ziyara a kasar algeria mai manufar farfado da alakar da ta barbare tsakanin kasashen biyu tun zuga cikakkun labaran shugaban 'yan sandan japan itaru nakamura ya mika takardar murabus dinsa bayan gano gazawa wajen tsare tsohon firaministan ƙasar shinzo abe wanda ya mutu sakamakon harbin bindiga a ranar 8 ga watan yulin da ya gabata shugaban 'yan sandan ya ce ya yi hakan ne domin baiwa sashen tsaro yin wani sabon shiri ya ce kisan shinzo abe wani lamari ne da ya kamata a ce an kaucewa faruwarsa amma aka samu na kasu ya kuma ce ba a tabbatar da tsaro ba yadda ya kamata a dandalin da tsohon firaministan zai yi jawabi sannan makashinsa ya wuce ya salin alin dauke da jaka da bindiga a cikin kirar gargajiya ba tare da an caje shi ba haka kuma masu gadinsa ba su fahimci cewa ba karar farko da aka ji bindiga ce wanda da sun san hakan da za su iya bindige maharin kafin harbi na biyu ana dai azayar tambaya kan ya sa murabus din shugaban 'yan sandan ya zo a yanzu a daidai lokacin da kasar ki shirin gudanar da jana'izar tsohon firaministan kasar a watan satumba wanda ake sa ran manyan jami'an kasashen duniya za su halarci bikin ciki har da mataimakiyar shugaban amurka kamala harris Ƙasashen Iran da kuma Tanzania sun sha alwashin hanzarta faɗaɗa hulɗar da ke a su ta fannoni daban-daban. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahiyan ne ya bayyana hakan a lokacin da yake zantawa da manema labarai lokacin da isa ƙasar Tanzania ranar Alhamis, ƙasa ta biyu da ya ziyarta a ran garin da ya fara a nahiyar Afirka. Babban jami'in diplomasiyan na Iran ya ce 'yan kasuwa da masu masana'antu da ke tare da shi a wannan tafiya za su gudanar da wani muhimmin taro a birnin dar es domin tattauna hanyoyin da za a inganta dangantakarsu a nata bangare ministan harkokin wajen kasar ta tanzania liberata mulamula ta yaba da ziyarar da takwaran nata na iran ya kai kasar ta ta kuma wa manema labarai cewa kasashen biyu na da alaka sosai nan gaba ne ake sa ran ministan harkokin wajen kasar ta iran zai karkare ran gadin nasa a afirkar da zanzibar rahotanni daga angola na nuna da cewa jam'iyya mai mulki ce a kasar ta mpla ke kan gaba a sakamakon zaben shugabancin kasar da ake fitarwa hukumar zaben kasar ta ce cikin kaso 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben jam'iyyar shugaba jawo lorenzo ita ce ke kan gaba wadda kuma ta shafe shekaru fiye da 40 tana mulkin kasar mpla na da kaso 53 cikin 100 yayin da jam'iyyar adawa ta unita ke da kaso 43 cikin 100 na ƙuri'un da aka kirga a baya-bayan nan sai dai tun da farko jam'iyyar ta unita ta ce bayanai sun cewa ita ce ke kan gaba lamarin da ake ganin cewa za a yi kankankan a tsakanin jam'iyyun guda biyu a wajen sakamakon zaben to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasunsu a shafinmu na intanet hausatv.com shugaban kasar faransa emmanuel macron ya isa algeria inda ya fara wata ziyara ta kwanaki uku mai manufar farfado da alakar da ta taɓarɓare tsakanin ƙasashen biyu ziyarar dai ta zo ne a daidai lokacin da algeria ke bikin zagawar ƙarshen yakin samarwa da ƙasar 'yancin kai a shekarar 1962 kasuwanci inganta rayuwar matasa halin da ake ciki a ƙasar mali makamashin iskar gas na daga cikin batutuwan da ake sa ran za su mamaye ziyarar dangantaka tsakanin algeria da faransa ta dai tsami ne a watan satumban bara bayan wasu kalamai na shugaba macron da kafofin yaɗa labarai suka rawaito inda macron ya tattaki wata jaridar kasar mai suna le monde da ta wallafa labarin cewa faransar ta yi wa algeria mulkin mallaka cikin zalunci abinda ya yi wa algeria zafi tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu ya kai har inda algeria ta janye jakadanta daga faransa tare da haramta haramtawa jiragen sojin faransa ratsa sararin samaniyar ta a bangladesh dubban 'yan gudun hijirar rohingya ne suka yi wani gangami a wannan alhamis inda suka tunawa da abin da suka danganta da kisan kiyashin da sojin myanmar suka yi musu shekaru biyar da suka gabata a lokacin yan rohingya kimanin dubu bakwai da hamsin ne suka yi kaura daga jihar rakin zuwa iyakar bangladesh domin gujewa kisan kiyashin sojin na myanmar a ranar 25 ga watan Agustan shekarar 2017 ne dakarun Myanmar suka kone ƙauyukan 'yan Rohingya fiye da 300 abinda ya tilasta wa 'yan kabilar waɗanda galibi musulmi ne kwarara zuwa iyakar Bangladesh. Sansanin na 'yan Rohingya da ke kudu maso gabashin Bangladesh shi ne wani sansani na 'yan gudun hijira mafi girma a duniya. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. to ga shida son barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu raro barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan hada layo barkanmu da sake saduwa a cikin shirin sabon shirinmu na afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na zanga-zangar da ta ɓarke a garin benin a gabashin ƙasar jamhuriyar congo inda mutanen wannan yankin suka fito kwansu da kwarkwatarsu suna yin tir da jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya da ke ƙoƙarin kawo zaman lafiya a wannan yanki a cikin wannan shirin namu da ni awal kunya zan ja akalasa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin ya ƙunsa waɗannan jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya sun kwace kimanin shekaru ashirin suna ƙoƙarin kawo zaman lafiya a wannan yankin jama'ar wannan yankin suna zargin jami'an ne da kasa tsare su daga hare-haren 'yan tawaye inda har aka sa zare kuma aka samu asarar rayuka masu yawa domin tattauna wannan batu na zanga-zangar kasar congo ne muka gayyato dr ja'afar lawal dabe wani masanin siyasar kasa da kasa wanda yake koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna a ƙasar najeriya don jin me yake faruwa a wannan ƙasar majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne cikin tara. da arba'in da biyar kuma wannan ya faru ne bayan yunkuri na majalisar da aka yi ta da tun lokacin alif ɗari tara da sha hudu wato ana kiranta league of nations bayan faruwar yakin duniya na farko su kasashen turawa da suka sha wahala a wannan lokaci suka yi yunkurin kafa ita wannan league of nations don wato ya zama na an yi kungiya mai karfi wadda za ta hana faruwar yakin duniya na biyu to duk da kafa ita league of nations a wancan lokaci ya zama a cikin da da talatin shida an samu yunkurowar wato adolf hitler ya zama shugaba a jamus to wannan ta sa shi hitler ya ta yunkuri yana karfafa da faɗaɗa mulkinsa a turai ya zamana ya kai ga bayan da za a yi kasashen turawa wanda ba su goyon bayan abubuwan da hitler ke yi suka rika kafa kawance na kasashe wato haɗaka ce wadda cewa wannan ƙasa za ta taimaki wannan ƙasa in an kawo mata hari haka shi kuma hitler ya samu ƙawaye kamar ƙasashe irin su italiya da Jafanawa suka goya masa baya irin yunkurin da yake yi wannan ta kai ga zuwa alif ɗari tara da arba'in yakin duniya na biyu yakan kama ashen turai suka rika kai juna hari kuma da goyon bayan ƙasashe da suke mulkin mallaka har a nan afirka da ƙasashen asia to wannan yaƙi an yi shi har zuwa alif ɗari tara da arba'in da biyar ɗin inda haɗakar ƙasashen turai da ƙasar rasha suka ci galaba akan ita ƙasar jamus da ƙawayenta wannan bayan wannan yaƙi ya sa dole ya zama na tsarin wuri babba aka kirkiro da majalisar ɗinkin duniya a alif ɗari tara da arba'in da biyar da zumma cewa za ta hana faruwa wani yakin duniya irin wannan kuma za a rika taimakon ƙasashe na duniya wurin tallafa musu yaƙi danniya da kuma yaƙe-yaƙi za su iya faruwa a ƙasashensu. To dokta bayan waɗannan dalilai da ka bayan na kafa wannan wato majalisar ɗinkin duniya akwai wasu ayyuka da aka ayyana mata ta dinga yi ne daga lokaci zuwa lokaci eto eh babban aikin da za ta aka sa ta wato ko ko aka karfafa majalisar ɗinkin duniya da yi shi ne na kai ɗauki gawa da ƙasashe masu fama da fitinu haka irin na 'yan tawaye da ya fi ƙarfinsu ko ku sasanta rashin jituwa tsakanin kasashe makwabta kamar rigima na tsakanin wato iyaka da wannan kasa da wannan kasa da kuma kai tallafi ga abubuwan da za su faru a kasa irin na bala'i haka da sauran abubuwa kusan shine ginshikin ayyukan da aka arsasa ita majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci. Dokta, kudawa mu dan bayani da ta aiwatar da wannan nauyi da aka ɗora mata. a gaskiya wannan ana iya ja da faruwa irin wannan abubuwa saboda abin an yi shi kudindine wato da san kai na su manyan kasashe musamman ita ƙasa amerika wanda gaskiya akwai kudurori sun yi abin yanda ƙasa guda tana iya wancan kalar da kudurorin da aka shimfiɗa in ana so a kaddamar da su wato akwai majalisa ta dindindin da suke kira a majalisar ɗinkin duniya dinnan nan wanda manyan kasashe irin su rasha china da america su suka yi babakere a ciki don haka ko da an yi wani ƙudiri wani abu ƙasa guda in ta kalar da shi abun ba zai kasance ya yiwu ba kuma akwai ƙasashe da dama da suka ita majalisar ɗinkin duniya ta sa hannu don yin wani abu amma wannan bai yi tasiri ba sosai musamman a kasashe irin marasa karfi da kasashe irin su afirka duk an ga rawar da ta taka wadda kungiyoyi na kasashe waɗanda aka kananu ma sun fi ta samun tasiri wajen wanzar da zaman lafiya wanda ya kasance ya ɗore a kasashe da dama musamman muna a kasashen afirka ta yamma akwai ayyuka da aka yi karkashin kungiyar ecowas a kasashe kamar su saint-leon da liberia wanda ta kai ga an samu nasara sosai da yanda ita majalisar ɗinkin duniya ta yi a wasu kasashe da dama dokta ne ta fara tura sojoji masu kawo zaman lafiya a sauran kasashe na duniya ito a wannan aiki ya daɗe kwarai da majalisar ɗinkin duniya ta sa hannu a kasashe da dama akwai mu da yawa da aka yi a kasashe irin nan afirka ma akwai kasashe da suka shigo majalisar ɗinkin duniya ta sa hannu saboda rikicin da aka fara a wannan wurare tun 1960 har anan afirka kuma an ci gaba har kusan har yanzu akwai wurare da dama da suke tura dakaran sojoji na haɗaka da ake ɗebowa daga ƙasashe da yawa to dokta shuni ta fara zuwa ƙasan congo saboda kawo zaman lafiya a wannan ƙasa eto eh a ƙasar congo gaskiya ƙasa ce wadda sun samun 'yancinta cikin alif ɗari tara da an samu fitintunu kwarai da gaske daga ƙungiyoyi na 'yan tawaye daban-daban da suka bullo a ƙasar wannan sa majalisar ɗinkin duniya kusa ita ce kasa ta farko da majalisar ɗinkin duniya tura dakarun wanzar da zaman lafiya da suke cewa wanda kuma har yanzu aikin nan nasu dokta an ce sun kimanin shekara ashirin suna kawo ko suna kokarin wajen da zama lafiya a wani ƙasa ta congo to kafin abin ya rikice dokta ya suka tafi da ayyukan nasu ne a wannan kasa kasa ita amerika da kuma kasashen turai da kuma kamfanoninsu da ke tatsa arziki a wannan guri ta kasar congo allah ya albarkace ta kasa ne da take da arziki na ma'adanai daban-daban da arzikin mai da kuma arzikin dazuzzuka da na ruwa don haka kasa ce wadda a iya cewa kasashen duniya da kamfanoni na 'yan jari hujja sun mata ca don haka shi ya sa yanzu ake da ƙungiyoyi wanda suke ɗauke da makamai da 'yan tawaye da dama a cikin wannan ƙasa. to dokta gashi yanzu dai kusan wasan ya fara yin ƙasa garin yaya ne aka samu wannan matsala tsakanin jama'a da kuma wannan waɗannan soji na musulun duniya masu kawo zaman lafiya a wannan ƙasa ta kongo. wato yanzu ta kai ga jama'ar Kongo kusan sun gaji ne da abubuwan da ke faruwa saboda duk tsawon lokacin da haɗakar sojojin majalisar ɗinkin duniya nan suke a wannan guri ba abin da ya canza gaskiya ƙungiyoyi na 'yan tawaye da ƙungiyoyi na barazana da rayuwar al'ummar wannan guri ya ci gaba kusan ko da yaushe aka kai musu hare-hare a duk da cewa wa'annan sojojin haɗaka na majalisar ɗinkin duniya na nan a kusan a ce abin da suke karewa a wato kamfanoni na ƙasashe da ke tatsa arzikin ƙasar don haka wannan ta sa su al'ummar ƙasar suka lura cewa amfanin su a wannan guri don kare rayuwarsu kusan ba su gan shi ba saboda kusan ko da yaushe in 'yan tawaye sun kawo musu hari yakan kasance a sun yi nasara aiwatar da abubuwan da suke so ana karkashe al'umma ana hana su sakewa kuma arziki sannan kusan ba su ganin shi don talauci yake a ƙasashen afirka da dama haka ita ma a kasar congo don wannan ta kai da suna kai ma wato su ina ofisoshi na majalisar ɗinki duniya hari su kansu jama'ar ƙasar. sauraro a ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na kashi na farko na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a maimakon dr Jafar lawal da bai wani masanin siyasar kasa da kasa wanda yake koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna ta ƙasar najeriya don jin mai yake faruwa a wannan ƙasar ni awal kuma da na gabatar nake cewa sai wani jikon yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada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 Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu Radio Tehran, Radio Musulunci ni ne Rabilu Malam Adam, sarkin aiki na kasa baki daya daga maradin Jamhuriyar Nijar. Eh, muna muku godiya da kuke bamu dama muna towa albarkacin bakin mu. Yau tsokaci na busa kan eh, tun daga talaka abin da kai kan shugabanni kai ba ma na Nijar ba na Afirka gaba ɗaya dan Allah dan Annabi mu kwantar da hankalin mu san menene muke mu san mu ma iya ne yantacci haihuwahi kuma waɗanda suka yi kowa zama haihwaki, ko ba haka ba ba bai kamata ba kullum sai mun tara hannu a bamu kullum sai mun tara hannu a bamu ana ta neman masu hannu da shuni mu akwai wanda yi mu hannu da shuni dan girman Allah mashuwa gabaninmu ku daina roko dan girman Allah ku tsaya ku yi noma ku hiddo arzikin ƙasa in aka ba ku jaka goma cikin jaka hamsin da ake ba ake samu ko to jaka goma ku tsaya ku yi noma in muka yi ƙarfin abincin mu da abin da muka ga dama sai mu to ina muku fata na alkhairi ni ne naku Rabi da Malam Adamu sarki aiki na kasa baki daya Assalamu alaikum gidan rediyon Iran mai albarka barka da warhaka kuma muna godiya sosai a bisa jinjina da damar da kuka mu domin faɗi mu mai magana Abdulmumin Muhammad muhammad daga jihar zamfara kusa local government zan yi dan tsokaci akan bisa magana da ake ta yada a social media dangance da me dangance da jiha ta maganar dr bello matawalan muradun a zahirin gaskiya wannan maganar da kuji ana yadawa a cikinta babu gaskiya a ciki kuma sannan babu adalci a cikin shi babu yadda za a ce wanda ya zama babban dan ta'adda ne kamar bello turji wanda duniya ta san dan ta'adda ne kuma maki Allah ne ya kashe mutum tsakanin zamfara da sokoto ya kashe mutum sama da dubu biyar amma a ce yau an waye gari gwamnati a ce ba za ta iya ya kashe ba sai dai ta jawo shi domin ya dawo ya tafiyar ta to wannan shine ya nuna muna cewa da abubuwan da shugabanninmu suke faɗa akan harkar tsaro to babu gaskiya a ciki yaudarar jama'a ne kawai suke yi to kuma muna gode ma Allah da ubangiji yasa ya ƙara wayan mana da kanmu a bisa irin wannan zalunci da ake ma al'umma na ga gabaki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da ake bamu dama muna bayyana mu akan abin abin da yake ci mana tuwa a kwarya a yau zan mika ta'aziyarta ne ga sunan mutanen mu na jeza zuwa ga iyalin wannan likita na jihar agades wanda yan ta'adda suka je har mahallin shi har gidan shi bawan allah suka kashe shi to ubangiji da allah ka ji kan musulmi ka sa kwanciya hutu ne da fatan kuma kira na zuwa ga gwamnati za ta bude bincike a kama wanda suka aikata wannan baɗanyen aiki da zuwa ga babban likitan nan saboda irin wannan ana bari shine abu yake yaduwa amma an dai doka na aiki kaga abin zai takaita ubangiji da allah kara mana hakuri zaure allah ji kan musulmi mai magana inusa makiyayi daga Jeza muhammad jihar da magaran jamhuriyar niger muna muku fatan alkhairi mu ne jamhuriyar musulunci ta iran tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wani jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammad mubarak mata mai jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. zan bayyana ra'ayina ne dangane da hutun da shugaban kasar Nijar? muhammad bazum yake yi a ƙauyensu na tasker? babu shakka wannan hutu na shekara da shugaban ƙasa yake yi abun ayaba ne sai dai kuma muna tun da allah wade da wa'inda suke zuwa suke iske shi ƙauyen nan wajen hutu domin neman kwanya gila ko neman wata biyan bukata tasu ba don son ci gaba ba don son ci gaban aljihunsu muna tun da allah wani da su da kuma da fatan zai fatattake su ya kore su idan sun je da bukata irin haka domin yanzu lokacin hutu ne ba lokacin aiki ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bos tehran murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatti da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatti da magaram to gaskiya wannan magana ta maido kuɗin da janar sani abad ta ya kwashe na najeriya kai amurka ya aje to hakika wannan idan dai har za a maido abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce ya amfani talakawan najeriya kwal a zo rijiya ta bada guga ya hana ganin cewa halin da ake ciki na najeriya duk kudaden da ake kwatawa daga hannun wasu hakika talakawan najeriya ba su san ba kudin ta inda yake bi kenan ya kamata dai a ce wannan kudi idan da an kashi ya bi hanya da ta dace wanda talakan najeriya zai amfana na gode sashen hausa na biyu ku tashi la mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi la. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan bari shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar. To ni zan tsokaki da bisa jihar mu jihar Difa musamman Gingimi da ake muke ji can wani bangare yanzu har ya shigo mana cikin jiha. To shugaban kasa sojojin Gingimi a kama musu su yaƙi da 'yan ta'adda da kwanaki da suka wuce sun tashi sau da ƙaho suna bi soji ka kwana da bindiga ka tashi da bindiga yanzu ya aka yi 'yan ta'adda har za su shigo cikin gingimi ha su zo su kora mutane kamar dabbobi ina sojawan sai bayan sun yi banna za a zo a ci ga sojawa su zo gurin nan ina suke mi sojawan mu ya aka yi ba da kayan aiki ne ko ya aka yi taron kasa yana hannun sojawa yana hannun ga portar da teni dika kenan muna kira da shugaban kasa alhaji bazum kuma da gwamnan jiha shine isa lamin a kama ma mu su yi yaƙi da 'yan ta'adda sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sila usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar to lokaci na yau zan yi shi ne dangance da wata dambarwa da take nema ta kunno kai a kasar burkina faso inda hukumomi suka ce za su kaddamar da hare-hare kan kabilar hulani don kakkaɓe su ta la'akari da cewa su ne 'yan ta'adda a cikin kasai to ni shawara ta anan zuwa ga hukumomin burkina faso kaddamar da hari akan kabilar hulani ba shi bane ba zai kawo eh, warware wannan rikici na ta'addanci a ƙasar burkina faso illa iyaka dai a samu ta hanya inda za a zauna a tattauna da hulanin nan don samun zama lahiya duba da cewa hulani in kace a cikin hulani akwai yan ta'adda to kuma a cikin ministrori akwai hulani a cikin diputoci akwai hulani akwai masu rike da makamman gwamnati da yawa a cikin hulani kenan su kan kansu za su mai da martani inda ƙasa kuma za ta cakule ta shiga cikin yakin basasa da fatan dai shugabanni za su tsaya su yi karatun ta nutsu don saboda a zauna lahiya duba da cewa duka 'yan ƙasa ne ake assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ala assalamu alaikum dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku kuna tare da sale mai magani daga birnin Agadez, jamhuriyar nijar yau na wanda zan ba da akan hukuma mu. dan allah hukuma mu. kusan kaya ku diba ku gani irin abubuwan da ake gaskiya bai dace ba yanzu bai kamata a ce a ga mota da makara za ta ɗauka gawa ba a ce an tare ta haka bai dace ba ku yi sauran allah kusan da kuma mutuwa za ku yi fa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 ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. tun ga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka saba ne mukan bijiro da baganganu da wasu shiryawa daga magabata hatta da ayoyi na alkur'ani da hadisai dangane da al'amura da suka shafi haƙoƙin mata da ɗaukaka al'amuransu wanda muke gani cewa musulunci abin da ya yi bayani a kai kenan amma kuma sau da dama saboda wasu dalilai na daban-daban sai kasance mutane ba sa ba wa mata waɗannan haƙoƙin musamman waɗanda musulunci ya ce ga inda al'amura suke ga kuma haƙoƙin da ya kamata a ce an ba su ɗin to mun yi tsokaci kan abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ɗauki al'amuran mata da muhimmanci a cikin wannan rayuwa a shirinmu da ya gabata hatta wasu hadisai da muka kawo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fili yake gaya wani daga cikin sahabbansa da yake tambayarsa dangane da al'amura na iyaye yake nuna cewa mahaifiyarsa ce na farko da zai fara ba wasu abubuwa na girmamawa kafin ya je ga mahaifi to kaga wannan koma ba a gaya mutum ba ɗawainiya na yau da gobe tun mutum yana tsumman goyon shi ba ma tsumman goyo ba tun ma da aka ɗau cikin sama? ai wannan abu ne wanda yake tabbatacci cewa mahaifiya ita ce ta ɗau ɗawainiyar yaro ga wannan ciki wajen wata tara tana kai kawo akan al'amura daban-daban na ainihin laulayi da sauransu bayan ma an haifo shi haka ga naƙuda ga ciwon naƙuda sannan in ya zo kuma duniya ɗin kansa al'amura na tsumman goyonsa ya kashinsa ne fitsarinsa ne duk ita za ta ɗauki wannan ɗawainiya har ya kai ga girma ga abubuwa daban-daban in rashin lafiya ya yi in menene shi uba mafi yawa in ya fita ya tafi neman abinci kaga yaro dai duk gaba ɗaya na wajen mahaifiyarsa to ashe kenan dama idan an ce ga wasu bayanai musamman a ce annabin Allah ya yi irin wannan bayani na cewa a girma mahaifiya to ashe kaga kenan wani abu ne wanda yake akan hanya kuma wani abu ne wanda yake na hakika na asasi a cikin al'amura na tafi da ayyuka musamman ayyuka namu na yau da gobe ya kasance muna kula da al'amura na mata dinnan to mun yi ishara akan cewa 'ya'ya kansu ba an an ci zancen haƙoƙin mata ana magana ne akan wani abu da ya shafi miji da mata su kaɗai misali a dinga kula da wannan haƙoƙi na mata a muna magana ne hatta 'ya'ya ɗin su kansu za su kula da haƙoƙin mahaifiyarsu a matsayinta na mace wanda kuma kamar yadda muke ishara ɗawainiyarta suna da yawa wasu daga ciki waɗanda za mu iya bijirwa da su ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ayya ishara wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangiji abin da ya hukunta kenan ubangijin ka ya hukunta cewa kada a bauta wa kowa sai shi kadai amma sai yake cewa wabil walidain isana sannan kuma ya kasance ana yin wani abu na kyautatawa ga iyaye wayannan iyayen kaga nan walidai na Allah subhanahu wa ta'ala ya ishara walidai kuma ya hada da uwa da uba saboda haka kenan duk gaba ɗaya a girmama su a yi kyautayi gare su in kai allah ta'ala ya baka wani karfi na tattalin arziki ka je wani guri ka ɗanyo wani abu ka danyo wasu yayya ɗan tsaraba ne kamar yadda za ka taho da shi ka kyautata wa mahaifiya haka ma za ka kyautata wa mahaifi ko kuma wani abin da za ka kai wa mahaifi to haka ma za ka kai wa mahaifiya wasu lokutan abin mantakeci ne za ga cewa 'ya'ya suna rayuwa a wani guri iyayensu suna rayuwa a wani guri kuma wasu lokutan ma ga iyayen da uwar da uban ma ba tare suke ba saboda wasu dalilai ba tare suke da juna ba to amma sai ka ga cewa wasu 'ya'yan sun fi komawa zuwa ga uwa ita kadai sun bar uban kwata-kwata ba ruwansu da shi wasu kuma za ga sun bar uwar sun koma wajen uban saboda wasu dalilai to duk abin da Allah ta'ala shi dai ishara a nan shine cewa wabil walidaini ihsana saboda haka kyautatawa gare su baki daya a cikin ci gaba sai Allah ta'ala yake cewa in ma ya bulogan indaka al-kibara a aw huma fala kwallo huma ofin wala tarhan wa wa kwallo huma kaulan karima idan kuma suka kasance sun girma sun samu tsufa a wajenka kai a matsayinka na ɗansu suka samu girma sun kai wani wato a lokaci na rayuwansu ta yi nisa shekaru sun yi nisa sun tsufa a wajenka to a wannan lokaci za su dinga wasu irin ɗabi'u wannan ɗabi'un watakila kai ba za su yi maka daɗi ba a naka ganin saboda misali a ce mutum mahaifinshi ko mahaifiyarsa sun kai ga wani yanayi na tsufa sai ya kasance wasu lokutan ana zaune ka ga misali su yi wani kawo fitsari ko kuma su yi bayan gida a take a gurin ko kuma su yi wasu maganganu ko kuma su yi wasu abubuwa dai wanda shi a nasa tunanin wani abu ne wanda yake ya zuban masa da ainihin kunya ko kuma ya zuban masa da wasu abubuwa na mutuncinsa misali idan aka ce abokansa sun gani ko kuma wasu dangi misali ko na matarsa ko wani abu dai shigen wannan to Allah ta'ala yake cewa karkace da su su uffin karkai wannan uffin wato wani abu ne na kalma na kyara karka nuna kyama ko kyara gare su ba wai lallai sai ma ka faɗa ba fa eh Allah ta'ala cewa la karka la ta ka faɗa to amma hatta ka nuna wasu lokutan wani abu zaka faɗe shi da harshe da baki wani lokacin a fi a fuskar ka za a fahimci cewa ka kana kyaran su ta hanyar fuska ko ta hanyar ishara to duk waɗannan kaga an hana saboda haka irin waɗannan abubuwa ne da yake haƙoƙi ne na uwa musamman da yake ita ce akan gaba musamman Allah ta'ala ya nuna irin matsayin uwa a cikin alkur'ani kamar inda muka bijiro da shi a wasu shirye-shiryenmu na baya sannan kuma ga in wannan hadisin ma da muka kawo a wancan shirinmu dangane da inda manzon Allah yake cewa a ɗaukaka al'amuran uwa to kana tare da mahaifiyarka wasu daga cikin al'umma abun ban takeici idan iyayen nasu mata saka kai wasu lokuta a wasu lokuta na rayuwa misali shekaru masu yawa sai su ga sun fifita matayensu a kan wannan uwa ɗin wannan wannan ba karamin kuskure ba ne saboda haka cikin gani abin da za su shigo misali a ce gidansu ɗaya da uwar da matarsa kowace tana bangaranta sai ka ga ya ji ya siyo wasu abubuwa na jin daɗi ya ɓoyo a cikin rigarsa ba ma ya son uwar ta gani sai ya dan ɓoye shiga a hankali a hankali dan tsire ne dan wani abu ne na jin daɗi sai ya je fara kaiwa matarsa tukun to ba a ce kai haka ba amma dai uwar nan yana daga cikin wasu abubuwa tun da yanzu ta kai ga wani yanayi ne wani yanayi na shekarun da kai zaka kula da ita kamar yanda kai da kanka lokacin da kake kankani ta ɗauki ɗawainiyarka to saboda allah yanzu don ta kai wani shekaru ta kai wasu irin wasu lokuta na rayuwa da take bukatan taimako sai kuma a dinga nuna mata wasu halulluka shi isa Allah ta'ala yake cewa kada ka lahuma ofin kar ka kuskura ka faɗa musu wasu maganganu waɗanda suke na nuna kyara ko na kace da su tir da irin kaza ko kuma wasu maganganu shi irin haka walatan har kada wadan tan har huma dinnan malamai sun yi bayanai akan cewa wani abu ne na nuna irin kamar wani abu na gajiyawa ka gaji da irin al'amuransu kwata-kwata kana so kamar ka kyamace su misali ka nuna ka gajiya da al'amura ɗinsu to kaga wannan duk abubuwa ne da allah ta'ala ya hana sai allah da ƙarshe bayan ya yi hani a nan sai kuma ya yi umarni wa kullahuma kaulan karima in za ka yi magana da su ka dinga maganganu da su da furici wanda yake managarcin furici furici mai girma managarci wanda yake za su ji daɗi in kai wannan furici din mahaifiyarka ce waɗannan abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci a cikin al'amura na girmama mata kuma ba za a iya cewa ai haƙƙi ne ma na ita uwa ɗin domin menene kai abin da ta maka kana yaro kana lokacin tsumman ka kafin ma a haifo ka in kashe za ka saka mata ai ba za ka iya saka mata da irin wayannan abubuwan ba saboda haka duk wani abu da za ka kaddamar a cikin al'amura na rayuwa kar ka kuskura ka mai da al'amura din mata musamman mahaifiya ya na ya zama cikin wani wadi musamman a irin yanayin da suka kai wasu shekaru na rayuwa waɗanda a cikin irin wannan shekaru suke buƙatar taimako kuma musamman taimakon 'ya'yansu ta wani wannan wani abu ne wanda yake ya shiga cikin haƙoƙin mata kuma musulunci ga inda yake nusar da mu a kowane lokaci wannan nusarwar ta musulunci nusarwa ce wacce take idan mutum ya aiki da ita shi kansa zai ji daɗi kuma zai ga buɗe a rayuwarsa domin an yi bincike an ga akwai alaƙa tsakanin kyautatawa musamman mahaifiya da kuma irin buɗin da mutum yake samu a rayuwarsa wannan a aikace da dama akwai malaman da suka yi wannan bincike kuma ya kamata mutum ya tabbatar da haka saboda haka ne in dai ba ainihin iyayen nan cewa suka kai shirka da Allah ta'ala ba kuma dama Allah ma cewa in dai suka ce ka yi shirka da shi to ka bi su akan wannan shirka din amma duk da haka sai yake cewa ka kyautata musu wasa yahibhuma fi duniya ma'arufa ka zauna tare da su a cikin duniya ta hanyar wasu yanayi yanayi na nuna musu kyautatawa wannan shine abin da musulunci yake umarta kowa dangane da al'amura na zamantakewa da iyayensa musamman mata waɗanda suke a cikin al'amura raunin su sanannen abu ne cewa masu rauni ne musamman a ce mahaifiyarka ta kai ga wani yanayi wanda take bukatan taimako ubangiji allah ka tabbatar da mu wajen kokarin kyautata wa iyaye musamman irin waɗannan waɗanda suke bukatan taimakon namu a lokacin da suka kai wani yanayi a wasu shekaru na rauni a rayuwarsu musamman su mata daga cikinsu bi haƙƙi muhammad ali tahirin yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu kuma bayyana mahangar masana kai da suke kallon batutuwan ta fuskoki daban-daban ta fuskar siyasa ne ko ta zamantakewa ko tattalin arziki ko tsaro da dai sauransu a yau ma shirin namu da yadda Allah zai ci gaba da yin dubi ne akan batun tattaunawar da ake yi a tsakanin Iran da kuma bangaren manyan kasashen duniya akan batun farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimma tsakanin iran din da kuma manyan kasashe a birnin vienna na kasar austria inda shirin yau zai dubi akan muhimman abubuwan da aka iya cimmawa ya zuwa yanzu a tsakanin bangarorin tattaunawar wannan da shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masaurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. batun tattaunawa tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya domin farfado da yarjejeniyar shirin iran na nukiliya wadda aka cin watan shekara ta 2015 yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka fi ɗaukar hankali a fagen siyasa da ƙasa da kasa inda za ka dai ɓangaren tattaunawar suke ci gaba da yin bita akan sharori da dukkanin bangaren su gabatar da su kuma babban abin da aka fi mayar da hankali a kansa a halin yanzu shine yin dubi akan matsayar da kowane bangare ya dauka akan shawarar da kungiyar tarayyar turai ta gabatar dangane da hanyoyin da za a bi domin farfado da wannan yarjejeniya ta yadda dukkanin bangarorin biyu za su gamsu da matsayar da za a dauka wadda kuma za a rataba hannu a kanta. yanzu haka dai bangarorin iran da kuma na manyan kasashen duniya da suka hada da bangaren kungiyar tarayyar turai da ke samun wakiltar bangarori daga faransa burtaniya da kuma jamus kamar kuma ɗaya ɓangaren rasha da china suke ɗaya daga cikin ɓangarorin wannan yarjejeniya gami da amurka a ɗaya ɓangaren suke ci gaba da tattaunawa da ɓangaren iran akan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukila wadda aka cimmawa a shekara ta 2015 a birnin na vienna sai dai a wannan karo akwai batutuwa waɗanda aka bijiro da su wanda akan su ne kuma ake ta tattaunawa tsawon watanni wanda ko a kwanakin baya an gudanar da irin wannan tattaunawa a tsakanin iran din da kuma bangaren amurka sai dai ba kai tsaye ba inda wakilin kungiyar tare turai ya shiga tsakanin bangarorin biyu domin tattaunawa da kuma cimma matsaya guda a kan batutuwa waɗanda bangaren suke takaddama a kansu kuma sa kasa cimma matsaya a tattaunawar da suka yi a kwanakin baya a birnin doha na ƙasar qatar iran ta gabatar da wasu batutuwa ga kasar ta amurka akan batun samun tabbaci cewa amurka ba za ta sake ficewa daga cikin yarjejeniyar ba a hukumance kamar yadda ta yi a lokutan baya wanda kuma amurkan ta tsaya tana ta yin kememe akan wannan batu wanda hakan ne sa a kasa cimma wata matsaya a tattaunawar ta birnin doha to sai dai daga bisani amurkan ta amince akan cewa a sake komawa tattaunawar domin cimma matsaya akan batutuwan da iran ɗin ta gabatar wannan ne yasa a cikin 'yan makonnin nan aka sake komawa birnin vienna na kasar austria domin ci gaba da tattaunawa inda yanzu haka dukkanin bangarorin na amurkan da kuma tarayyar turai da sauran kasashe da suke halarta wannan tattaunawa suke ci gaba da bin kadin abubuwan da kungiyar tarayyar turai ta gabatar a matsayin shawarwari domin warware matsalolin waɗanda amurka ta yi kimimi a kansu dangane da shawarwarin da iran ɗin ta gabatar kamar da ita ma iran ɗin ta ke yin dubi akan wasu kwaskwarima da kuma garan bawul da kungiyar tarayyar turai ta yi ma nata domin zabar abin da yake daidai da maslahar kasar ta kasar iran da ta bayyana cewa shawarar da kungiyar tarayyar turai ta bayar shawara ce da za a iya dubi a kanta kuma daukar abubuwa waɗanda suke da amfani a cikin ta ita ma'ana ta bangaren amurka ta ce dai tana ci gaba da yin dubi akan abubuwan da kungiyar tarayyar turan ta gabatar to sai da wasu bayanai da suke fitowa daga birnin na vienna sun bayyana cewa bangarorin na iran da kuma amurka sun iya samun fahimtar juna dangane da abubuwa waɗanda suke da saɓani a kansu inda amurkan ta amince da batutuwan da iran ɗin ta gabatar musamman ma dai dangane da batun samun lamuni na cewa amurka ba za ta sake ficewa daga cikin yarjejeniyar da aka kulla da ita kamar yadda ta yi a shekara ta 2015 ba baya ga kuma amurkan ta amince a kan batun janye takunkumai a kan kasar iran musamman ma dai waɗanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya baya ga kuma amurka ta amince ta janye takunkuman da ta kakaba wa iran ɗin dangane da batun sayar da ɗanyen man fetur a kasuwannin sa na duniya kamar da kuma ta ɗora wa wasu ƙasashe ƙa'idoji na haramta musu sayan ɗanyen mai daga ƙasar iran wanda iran ɗin za ta ci gaba da sayar da manta a kasuwanninsa na duniya da kuma sayarwa ɗaiɗaikun ƙasashe da suke buƙatar sayan ɗanyen manta a ciniki na kai tsaye tsakaninta da ƙasashen. To a halin yanzu dai Amurka ta amince ta bayar da tabbaci da kuma lamuni a rubuce maimakon yadda ta bayyana cewa za ta iya amincewa da hakan amma ta fatar baki kawai a zaman da aka yi tsakaninta da bangaren iran ɗin a lokutan baya a birnin doha na ƙasar qatar inda yanzu ta bayar da tabbaci za ta bayar da abubuwan da ta ambata din a rubuce ga ƙungiyar tarayyar turai sannan kuma a miƙa wa ƙasar iran da kuma akan waɗannan sharɗa ne da abubuwan da aka cimma matsayi a kansu ne za a sake rubuta wata yarjejeniya wadda za ta farfaɗo da yarjejeniyar da aka jinginin ake da ita wadda aka cimmawa a shekara ta biyar a halin yanzu haka dai ana cikin rubutun nasin wannan yarjejeniya ne na matanin da zai bayar da damar tabbatar da yarjejeniyar da aka cimmawa wadda za ta farfado da waccan yarjejeniya daga cikin abin da matanin ya kunsa kuwa har da aiwatar da ita yarjejeniyar mataki-mataki daga bangaren iran da kuma bangaren amurka kasar iran dai ta bayyana cewa a duk lokacin da bangarorin suka cimma matsaya kuma suka aiwatar da dukkanin abin da aka amince da shi to babu abin da zai hana ta aiwatar da dukkanin abin da ta ɗauki alkawalla a kansa. sannan kuma wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali dangane da wannan yarjejeniya shine yadda isra'ila ta ta kai goro tana kai mari domin kawo matsala da kuma tarniki akan cimma duk wata matsaya akan wannan batu kamar yadda wasu daga cikin kasashen larabawa ma sun yi yakacin kokarin su to amma duk da haka dai hakar su bata iya cimma ruwa ba wanda ala tilas daga bisani sun dawo sun amince da irin matakan da aka ɗauka inda amurka ta gamsar da su da cewa cimma matsaya da kuma yarjejeniya tare da iran da baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya dama wajen sanya ido kan shirin iran na nukiliya shine babban abin da zai iya hana iran mallakar makaman nukiliya wanda za su zamanto barazana ga isra'ila da kuma waɗanda take bayyana su a matsayin ƙawayenta daga cikin ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya sannan kuma amurka ta bayyana cewa matakin da ta ɗauka shine maslaha ga yankin da ma ita kanta da sauran ƙawayenta da suke nahiyar turai a nata bangaren kasar iran ta sha nana ta cewa shirin ta ba na kera makaman nukiliya ba ne domin kuwa ko ba komai hakan ya saba wa aƙida ta addinin musulunci inda ta bayyana cewa inda tana da nufin aiwatar da wani shiri wanda ya kama da haka to da tuni ta yi domin kuwa ta kai matakin da za ta iya tace sinadarin uranium wanda zai bata damar kera makaman nukiliya a cikin sauki da kuma wannan shine babban abin da amurka da isra'ila suke ji wa tsoro domin ko iran ta kai matakin da za ta iya tace kashi 60 cikin 100 har ma zuwa kashi 90 cikin 100 na uranium da take bukata a manyan cibiyunta na nukiliya da ke fardo natanz da kuma bushahar wanda hakan kasashen yammacin turai musamman ma amurka suke kallonsa a matsayin wata babbar barazana wanda ta sa ala tilas suka amince su koma teburin tattaunawa da kasar ta iran baya ga kuma wani batu wanda ake ganin cewa shi ma ya taimaka wajen tilastawa amurkan da kuma kasashen turai komawa kan teburin tattaunawa da iran din shine yakin da ke faruwa yanzu haka a kasar ukraine inda kasar rasha take gudanar da ayyukan soji a cikin kasar ta ukraine da kuma kowane lokaci suke fuskantar barazanar yankewar makamashi da suke samu daga kasar rasha da kuma hakan zai yi ga gagarumin tasiri wajen gurgunta ko kuma rusa tattalin arzikin kasashen kungiyar tarayyar turai wanda hakan yasa sa alatilas suke ta neman kasashe waɗanda suke da arzikin ɗanyen man fetur da kuma iskar gas domin ƙulla cinikayya da su ta yadda za su iya samun rage asarori da suke fuskanta sakamakon takon saƙa da suke da rasha wanda za su iya rasa makamashin da suke samu da gare ta wanda kuma aksarin kasashen kungiyar tarayyar turai sun dogara ne da ƙasar rasha wajen samun makamashi musamman ma ɗanyen man fetur da kuma iskar gas yanzu haka dai amurka ta gabatar da tata mahangar dangane da shawarwarin da ƙungiyar tarayyar turai ta bayar domin farfado da wannan yarjejeniya da kuma yanzu haka ƙungiyar tarayyar turai ɗin ta riga ta miƙa wa iran mahangar amurka akan wannan batu yayin da kuma irin ta ce za ta bayyana ra'ayinta akan shawarwarin na amurka amma bayan ta yi nazari akan abubuwan da shawarwarin na amurka suka kunsa akan wannan batu to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar da dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Allah kan gobe da sake za a je mu dauki don shirin kafin lokacin mu da kuwa da kwanakin ku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya